ku yi subscribe sannan ku danna ƙararrawar sanarwa domin samun nishaɗantuwa faɗakarwa da ilmantarwa. Bismillahirrahmanirrahim Rahim Gidan Duhu Kashi na hudu Da na manta da wasu ciwuka da ke adabata, na take gotacin ƙafafuna na ci gaba da tsala gudu, sai gani a dokar daji. irin wurin da ake yi wa lakabi da ihun ka banza Allah ya mini gyadar dogo na faɗi yana sauki ajiyar zuciya mai ƙarfi Ubangiji ka nisanta daga waɗannan azaluman bayin naka Allah ka ƙara ɗora gaskiya akan ƙarya Allah ka sanya makwancin Baba Haris ka toni asirin makashinsa da gaggawa do ina yin wannan addu'a ne cikin gudu da tsinkakken sauti shi yasa zancen yake fitowa a kakkatse a lokacin ne kuma na saka wayar a cikin aljihun gefen farar riga a tamfar da ke jikina wacce tsabar jimawa a jikina datti da jini suka sauya mata launi zuwa wani launin da ba zan iya tantancewa ba babi na biyar abun mamaki agwagwa da ƙin ruwa ina gwale kwalakwalen idanuna da suke liƙe da kwalelan kaina na juya kwalelan na, ina waiwayen kwalelan filin da na baro a baya a firgice ban yi aune ba sai ji ne na faɗi ƙasa rikica hakan kuma ya faru ne sakamakon cin karo da ne da wani ɗan dutse mai ɗan girma a take gaban goshi na ya fashe sai ga jini shar yana zuba daga wajen aha na saki ƙara cikin siririyin murya tare da dafe goshin nawa sai tun wurin da nake jin raɗaɗin ganin zan iya yin asarar jini da yawa yasa na cire ɗan kwalin da ke kaina na ɗaure wurin tamau hakan ya taimaka kuma sosai gurin dakatar da zubar jinin na yunkura da dukkan ƙarfina na miƙe kan daga dagaina ina mai ci gaba da gudu cikin matuƙar ƙarfin hali sanin cewa tsayuwata ta a wurin daidai yake da kasa rayuwa ta a faifai ina tallanta fata na bi wuce na ganna a gefen babban hanya ba domin samun abin hawa da zai tseratar da ni daga wannan hadarin kafin waɗancan azaliman sa an kare da rashi na a wurin domin na san ba shakka za su biyo sawuna tana na manta da duk wani raɗaɗi da zafin ciwon da nake ji na ci gaba da cin hanya a guje duk lokacin da na taka sawuna akan karangiyar da ke shimfiɗa a jejin ƙayoyi marasa adadi ne ke nutsewa a cikin tafin ƙafafuna da ba sa sanye da takalmi sai dai na rinza idona na ci gaba da gudu bayan wasu 'yan daƙiƙu na riga na gama galabaita jiri ya fara ɗeba ta da kyan na ƙarasa inda nake muradi yana zuwa nan kuwa sai na zube a kan titi a galabaice sai dai ko tsuntsu ban ga alamar yana gifta ta wurin ba na wai ga ina ƙarewa keken dajin da na fito kallo yayin da nake hangen shi dishi-dishi na mai da duba na kan titin har iya ƙarshensa ban ga alamar da ke nuna akwai wasu halittu da ke rayuwa a wurin ba. Ɗif, wuta ta ɗauke mini, ba na iya ganin komai sai duhu. Har zuwa lokacin da kunnuwa na suka karɓi bakoncin sauti mai ƙarfi, sai da na natsu da kyau sannan na fahimci cewar ƙara a daidaita sau na ji. Bai, bai, baiwar Allah, me ya same ki? Waɗannan kalaman ne suka ratsa masarrafar jina, wanda nake kyautata zaton matuƙin abin hawan nake furta su. jikina ya hau kakkarwa kamar ana kaɗa mini mazari na suka hau rawar disko sai dai na kasa furta ko da harafin a ne tashi mu tafi ba ba zan barki a nan ba kina buƙatar taimako ya faɗi a karo na biyu daidai lokacin ne wutar da ta ɗauki a idanuna ta dawo kamar yadda haske ke kwaranye duhu bayan mai duhu wutar lantarki haka duhun da ke cikin idanuna ya yayi Na sauke duba na a kansa yana yunkurin miƙewa sakamakon tuna da haɗarin da nake ciki da nai ba tare da dogon nazari ba na karɓi kyakkyawan tayin nasa duk da cewa ban san kowa ya shi ba sai dai an ce wanda ya nutse a cikin rijiya yana neman taimako idan zare ka zira masa ma kama haze to ni ɗin ma hakan ce ta faru da ni da kyar da su goshi ne nasarar miƙewa ina yin kamar wadda ta kwankwaɗi barasa da shige cikin adaidaita ya fusge ta da sauri muka bar wurin ina zan kai kiki ya tambaya cikin ina wanda na fuskanci cewar yanayin magana sa nan. na yi shiru don na ba kwakwalwata damar nazari akan abin da zai fidda ni kina da inda ya fi gidan abbanki ne a yanzu na tsinto tambaya a wani sashe na zuciyata can kuma na hau girgiza kaina a hankali ina ba zan je can ba idan kuma ya tabbata shi ya kashe baba haris ba a yanzu ba da tabbacin kotu ta sallame shi ko kuma yana tsare zuwa gida barazana ne a rayuwata abba na ya zame mini carbin kwai mai wuyar ja to ina zan nufa waɗannan tambayoyi nake ta nasa injin nika kalaman kwakwalwata amma duk tashin da nake masa sun gagara yin laushin da zan fahimci ma'anarsu balantana na samu amsa su don haka na jingine wannan tunanin tare da karɓar sabuwar shawarar da kwakwalwata ta jiro mini da shi ba tare da yin dogon nazari ba nan wani gari ne na tambaye shi a wahale mambiya ne na yi farin ciki da jin cewa ba a fitar da ni daga mahaifata ba tudin fe kaza ka kai ni don daga nan ban sake cewa uffan ba sai sauke ta goyon ajiya zuciya kawai da nake ina cike da farin ciki yau na zama sakakkiyar tsuntsuwa har na samu nasara hawa hanyar da za ta sada da gidan da nake hangen cewa shi kaɗai ne mafaka da ta rage min gidan mutumin da nake ji shi kaɗai ne bangon da ya rage da zan iya jingina da shi da shi kaɗai na yadda a wannan lokacin a haka na ci gaba da karatun wasikar jaki ina jiran tsammani bayan shafe doguwar tafiya na ji ya sassauta da saurin da yake shararawa ya ce ga gamu a guwar na tashi zaune daga kwanciyar da ne na ɗan dudduba kafin na ce gaba kaɗan ya ci gaba da tafiya a hankali kwatsam sai ga ma a ƙofar wani katafaren gida na alfarma na ya busasshen murmushi a hankali na furta nan zan sauka bari na shiga na karɓo maka kuɗinka. ka cike da farin cikin ta a cikin ahalina na fito na tsaye sosai akan kafafuna da na manta da cewa akwai wasu raunuka da suka mamaye ilahirin gaban jikina da gudu na isa kofar gidan na fara kwankwasawa kamar wacce aka ba wa kwangilar fasata waye ne wai kada ka bata mana kofa fa mai gadin gidan ya faɗa daga ciki cikin fusatacciyar murya a a amira ce na faɗa cikin rawan murya yana wagen baya sai ka ce wacce aka sako mahaukacin kare sai ya jera ajiyar zuciya nake wace amira muryarsa da ke doso kofa ta sake da kardo don kunne na amira jikar nan gidan na faɗa murya a dasashe ya leko kai daga cikin kofar kaɗan yana ɗora idanunsa a na ya saurin buɗe kofar tare da bani hanya yana faɗin ikon Allah ke ce da kanki karamar hajiya na gyaɗa masa kai ya ɗaga hannu sama yana faɗin Allah maji roƙon bawa Allah mun gode maka da ka da mana da wannan natsatsiyar halitta a cikin danginta ya sauke kansa yana bi na da kallo kwatankwacin kallon da za ka yi wa bakuwar halitta da ta bayyana a gabanka na san hakan bai rasa nasaba da karjamewar da na ba na fita daga kamanni na gaba ɗaya ba iya kamanni na ba daidai da fata jikina ta canza launi daga fara zuwa baka duk wannan kyandirin da nake da shi a da yanzu babu cikar fuskan nan duk babu ta zurmuke sai fa idanu da girman su ya ƙara fitowa sakamakon ramar da nai dogon hanci na ma ya ƙara siran cewa sai shatin duka da ƙananan raunuka da suka baibaye ilahirin sassan jikina. Duna lura da wannan ne a lokacin da nake zaune a bayan a daidaita na duba fuskata ta cikin gilashinta. Gano hakan ya sa na sakar masa ɗan ƙaramin murmushi da kumburaren idanuna ina faɗin dattijo yana ciki ne? Eh haka nake tsammani. Ya amsa a gajarce. A yi da hanzari na nufi kofar da za ta sada da babban falon gidan ina kwala masa kira da iya na da ya rage min. Dattijo! Dattijo! sai dai murya ba ta fita sosai kasantuwar ta riga da ta gama dashewa dole ƙanwan naƙi ta sa na kame bakina na gimtse ko don kafewar da yawun bakina suka yi sakamakon kishin ruwan da ya addabe ni ko da na isa falon ba kowa sai na nufi ma'ajiyar kayan sanyi a sukwane na bude tare da ɗauko mai robar ruwa na ɗaga ba ajiye ba sai da na shanye ta tas sa'annan na samu wuri na zauna akan kujera ina mai da ajiyar zuciya da na manta da rayuwar wani mai daidaita sau da na bari a waje. A'a, Malam Sale ya ce dattijo yana gida. To yana ina kenan? Na tambayi kaina a cikin zuciyata. Me yiwuwa ya shiga ɗakinsa ne, ki ɗan ƙara masa lokaci. Gaggawa aikin shaiɗan ne, zuciyata ta shawarce ni. Na ɗago kaina na sauke shi akan kulolin abincin da ke ajiye a gefe da farantai. Da alama dai bai jima da kammala cin abinci ba. A hanzarce na miƙe na je na buɗe kulolin. cikin sa'a na samu ya rage abincin da alama bai wani ci da yawa ba na yi murmushi ni kaɗai cikin raina na ce sa'a wacce ta fi manyan kaya idan Allah ya so ka sai baka kyautar shantalin ruwa yayin da kake tsakiyar sahara don haka ban yi wata wata ba na buɗe kulolin na hau auna ciki na abinci ba jira kamar dai mayin zakin da ya shafe wuni bai yi kalaci ba dama can tashin hankalin da nake ciki ne yasa na kasa tana da wata abawai ita yunwa da yake zuwa lokacin zugin da nake ji a na ya ragu sosai da yana tsaka da cin abincin ne wani tunani ya ziyarci zuciyata me yasa da tije jima bai fito ba har yanzu haka kudu na ji hankali na ya kasa kwanciya yana tsananin buƙatar na magantu da shi kafin mahara na si nasara gano ni domin a yi wa tafkar hanci dalilin kenan da ya sanya ni na miƙe akan digadigai na na nufi ɗakinsa sai ga a tsakiyar ɗakin nasa amma abin mamaki shine babu kowa a ɗakin kofar banɗakin kuma a buɗe take alamar dai ba kowa a ciki don haka a sanye na fito ina takawa a hankali tare da jefa kai na tambayar ina da ya shiga haka lokacin da nake cikin ƙishirwar ganinsa ko dai ya fice ne ba da sanin masu tsaron kofar ba zuciyata ke ta bijiro mini da waɗannan tambayoyi yayin da fargaba ke kawo mini ziyara a karo na barkatai bari in je sashen ma'aikatan gidan kawai zan fi samun nutsuwa da kulawa a can na faɗa murya ƙasa-ƙasa na bi ta kofar baya na fice daga falon tare da bin hanyar da za ta sada da can ɗin. Na zo zan wuce ta gaban ɗakin da muke wa lakabi da masaukin aljanu, sanadiyar tun tasowar mu ba mu taɓa ganin kowa ya shiga ɗakin ba, haka kuma a kulle yake. Ɗakin ya zama tamkar kwai ta fuska kasa samun nasarar shiga cikinsa. Sai dai bambancinsa da kwai shi ne, shi wannan ɗakin yana da ƙofa, saɓanin kwai da ba shi da ita. A wata fuskar kuma suna kamanceceniya ta yadda ya kasance idan har aka samu akwai kofa to akwai barazanar rasa ilahirin albarkatun da ke ciki haka wannan ɗakin ya kasance ko da muka tambaye kakanmu dalilin kasancewar ɗakin a haka shi ne ya faɗa mana cewa aljanu ne suka sauka a ciki kuma ba yadda ba a yi ba sun ƙi barin wajen sun ce ga da wajen suka yi daga kakanni dalili kenan da ya sa ya rufe ɗakin baya bari kowa ya rabu kusa da wurin don a lokacin ya sanya mana tsananin tsoron ɗakin sai dai wani abin al'ajabi sai na dinga jiyo alamar motsi daga cikin wannan ɗaki mummunar faɗuwa gaba ta ziyarce ni bakin gidan sun sauka kenan na faɗi a raina ina kusanta ɗakin cikin sanda duk da cewa firgice nake kamar ɓeran da mage ta ritsa amma a haka zuciyata ta ci gaba da ingiza ni ina kusantar ɗakin yau dai ko sarkin aljanu ne zai sauka a cikin ɗakin nan zan so na gan shi zuciyata ta raya min a haka na ci gaba da sanda har na zo jikin bangon ɗakin ya idanuna suka sauka akan wannan ɗakin da ke a buɗe ba jira na bi bango kamar barauniya da ke son sulalawa cikin wani gida na je saitin wanda. salamatu salamatu salamatu wannan sautin ke ta fitowa daga cikin ɗakin da wata yan murya mai kaushi na zazzaro ido waje a aljanun ma akwai masu irin sunayen mu ne na yi tambaya a raina tun wuri ke barna kafin su an kare da wanzuwarki a wurin don gudun afka kogin nadama. wani sashe na zuciyata ya shawarce ni Hanna juya da nufin barin wajen zuciyata ta azazzale da san ganin me ke faruwa a cikin ɗakin kafin na gama samo sahihiyar matsayar da zan tsaye a kanta na ji wata irin ƙara ta taso daga cikin ɗakin me ke faruwa ne a ciki na faɗa murya ƙasa-ƙasa tare da yin hanzarin jiyowa na kalli wunda sai dai ya yi mani tsayi ta yadda ba zan samu damar leƙawa ba dalili kenan da ya sa na kinkimo wani bulo cikin tarin bulalluka da aka yi wani ɗan gyara da su a wasu kwanakin baya da suka wuce da kyar ina sauke ajiya zuciya na cicciɓi bulan na na ajiye daidai wurin na taka sannan na zira kaina a hankali don ganin me yake faruwa da zazzaro ido kamar an taka kwado a cikin ruwa tsabar razana sai da na kusa kifowa ƙasa har na buɗe baki zan fasa ihu na yi saurin toshe bakina da tafukan hannayena duka biyu ba komai ba ne ya razana ni face ganin kakata ya salamatu matar dattijo tsaye ta zama mutum mutumi ga kuɗaɗe marasa adadi a kasanta. a take gumi ya shiga karyo mini kamar wacce ta haɗe kunama ba shiri na sauka daga kan bulan na nufi kofar fita don guduwa a raina ina tunanin a yadda kamata ta fahimci al'amarin shin kakar salamatu bata mutu ba kenan ko ita ma dai aljanu ne suka sace ta suka ɓoye ta yadda nima waɗansu suka yi mana inda na gudu to amma ita kamar gata suke mata don na ga tarin kuɗaɗen da suka taru a kasanta. kuɗin jini ne wata zuciya ta kawo mini tsegumi wanda ban yi wani dogon tunani ba na ji na gamsu da haka sai a lokacin ma na tuno da wata gudar dubu da bata gama fitowa daga bakinta ba to kenan wa yake yin kuɗin jini da ita aljanin ne kowa na tambayi kaina har na je gab da kofa zan fita wani tunani ya faɗo min sakamakon tunawa da wayata da nai wacce na samu nasarar guduwa da ita hannuna na karkarwa na lalabota daga aljihun rigata tare da kunnata cikin sa'a wayar tana da caji sai kawai wani tunani ya sake bujiro min cewa na koma wunda na sake lekowa na ɗauko hotunanta ko don a fiye da ni idan na je na bada labari da wannan tunani na juya na sake hawa kan bulan na na leƙa ɗakin bayan na shiga kamara na fara ɗaukar bidiyo duk da cewa ba wadataccen haske a cikin ɗakin amma ba laifi ina iya hango komai da ke faruwa a ciki Dan dakata barista, kina nufin aljanu ma akwai matsafa kenan? Wannan fa ne abin mamaki wai agwagwa da ƙin ruwa. Hanifa makociyata ta dakatar da ni cikin hanzari a karo na farko. Dan tunda na fara karanta musu labari, babu wacce ta yunƙurin dakatar da ni. Sai dai lokaci zuwa lokaci su share hawaye su ci gaba da baza kunnuwa. Hakan ya sa na jan fasali, na ɗago da idanuna da suke kan littafin ina murmushi. kafin na bata amsa husna ta share hawayen da suke tsere akan tagwayen kumatinta ta ce gaskiya amira ta ga rayuwa yanzu kuma kowane irin tafkin hatsarin za ta kuma afka a ciki ta sauke zancen tana ajiyar zuciya me kuke ci na baka na zuba ko kuna so ne ku riga liman shiga masallaci ne na watsa masa tambayoyin tare da kafe su da kadaran mujiyata a yara da tun ɗaza ta kafe da manyan idanunta ta ɗauke gunto ƙwallo da ta samu mazauni a gurbin idanunta ta ce a gaskiya na jima ban ji ƙayataccen labari mai cike da rudani da abin tausayi irin wannan ba kowa ya makashin nan ya ja takunsa sosai tunda har ya iya shafe sawunsa daga doron ƙasar da ba za a iya gano shi ba na ta yi sharaf ta ce ni fa har yanzu nan abban nan na Amira nake zargi. Na yi saurin juya na kalle ta da shanyayin idanuna da suka fara kankancewa sakamakon dafin da ke cikin zuciyata. Na jefe ta da wani irin kallo kafin na buɗe baki na ce wani abu. da daɗa muryar mijina ta kawo kunnuwa na ziyara assalamu alaikum na ta fuskata da murmushi tare da miƙewa tsaye yana nufar inda yake wa alaikum salam habibi sani da dawowa maƙwabtan na saka miƙe dukkaninsu bayan san gaisa da mijina usman ya shige ɗaki babi na shida a bar kaza cikin gashinta A ta yi hanzarin cewa ƙarfe nawa za mu dawo ƙarasa mana kafin na yi magana wasu na ta karɓe zancen na ga yanzu ana gab da kiran sallah a zahar. ku bari kawai bayan sallar magarba ma dawo sai ta ƙarasa mana na kalle su fuska ta a wadace da murmushi na ce am ina ga kawai ku bari gobe da safe sai mu ƙarasa kai har gobe da dai kin taimaka kin ƙarasa mana a yau kin san yanayin aikin naki fa barista ba ko da yaushe ake samun ki a gida ba kuma ma gaskiya da kyar zan iya bacci ban ji ƙarshen labarin Amira ba cewar Hanifa na ɗan matsa kusa da su na ce ai gobe lahadi babu inda zan je sai in ƙarasa muku da kyan na shawo kansa suka amince sun bar gidan tare da alkawarin cewar washe gari za su dawo da safe don jin ci gaban labarin kuma rana ba ta ƙarya sai dai uwar ɗiya ta ji kunya tun kafin karfe goma ta ƙaƙare suka shigo gidana a tare na kalle su da murmushin da ya zame mana ɗabi'a na ce wai har kun ƙara ne me kike tunani akan mutumin da ya kwana da yunwa kuma ya farka ya ga abinci a kusa da shi cewar na cikin yanayin walwala ai wannan labari ba dama ne ko kin san kwana ne ina tunanin wani hali amira za ta sake riska kanta a ciki kuwa hanifa ta faɗi yayin da ta baje kan kafet ɗin da ke falon tana nishi ai kuwa kun yi sa'a yanzu nan barista ya fita na faɗa tare da juya zuwa cikin ɗaki na ɗauko littafin na zauna a tsakiyarsa na buɗe daidai inda na saka alama na kalle su kun shirya har suna haɗa baki wajen faɗin eh a shirye muke na ‘yar dariya sannan na gyara zaman gilashin da ke idanuna na kafe farar takarda da kallo na fara karatun kamar haka bayan dawa ta gidan da kamar sati biyu ƙanina ba fa nan za mu tashi ba barista suka katse mana hanzari na sake murmushi ban ce komai ba ayar ta ce mun tsaya ne fa inda take leƙen windo don ganin waye a cikin ɗaki me ake yi a ciki hmm, na sani fa nema daga nan na ɗora karatun ai Aida ta matso da kanta kusa tana leƙen littafin. Ta ɗago da mamaki a fuskarta ta kalle su. Ai kuwa a nan ta tashi. To amma barista tafiyar labarin na neman hargitsa ni. Sai na ga kamar ba a nan ya cancanta marubuciyar ta ɗora ta ba. Na jefe ta da ƙayataccen murmushi sannan na ce marubuciyar ta aje wancan zaren ne a ta na kamo bakin ɗaya zaren. Ta yadda za ta haɗe muku zaruruwan labarin ba tare da ta gundara da ku masu karatu ba. Hanifa ta ce ban fahimta ba barista. Ki mana gwari-gwari ta yadda ya ƙaramar ƙwaƙwalwarmu za ta iya ɗauka. Na yi dariya, to shi kenan ƙawayena. Bari na fahimtar da ku. Marubuciya ta aje wancan zaren labarin ne don ta ba ku damar wasa ƙwaƙwalanku. Haka kuma ba ta so ta ba ku damar da za ku iya hasaso ƙarshen labarin. Domin haka rauni ne a cikin rubutu. Cikin saurin baki Husna ta ce mun fahimta, don Allah ɗora mana labarin. Ni na ƙaguna je da za a ƙarƙe. Bayan dawa ta gida da kamar sati biyu, muna zaune ni da ƙanina Muktar. Ina ba shi labarin wani yanki na azaba da na sha a hannun waɗanda suka yi garkuwa da ni. Don kuwa zuwa wannan lokacin na watsake sai dai ɗan abin da ba a rasa ba. Ya girgiza kai cikin jimami, ya ce wannan duniya a tsoro ce. Aminci ya yi ƙaranci a cikinta. Cin hanci da rashawa sun kashe mana ƙasa. Neman duniya ya makantar da al'umma daga ganin aibin abin da suke aikatawa. Shi yasa fa yanzu ban yarda da kowa ba bayan kaina. Na yi masa murmushi tare da faɗin har da ni. baka yadda da ni ba ke dai a sha'ani kawai yayi amira amma gaskiya har na, a dai wannan zamanin ba zan iya bashi yadda ta duka ba wannan zance da ya tuna mana da wani abu da yake mana zullo a cikin zuciyata ina son kuma na tambaya na kalle shi yawa muktar wani ko aka kare a zama na uku a kotu ya kalle ni sosai ya ce kin fara samun labari a wani wurin kenan na amsa masa da eh sannan na bashi labarin da na ji jagora yana bayarwa ya ce tabbas haka yake ba ragi ba ƙari a abin da ya faɗa to bari na ƙarasa kai miki motar labarin zuwa tashar da aka tsaya alƙali ya fuskanci abba ya ce malam mudassir me kake nufi da cewar ka san baka kyauta a dan uwanka ba wani irin saɓanin fahimta ne shiga tsakaninku kafin mutuwarsa abba ya kau da kai ya ce kasa cire ƙaunar matarsa a raina da kuma ɓoye masa alaƙar mu ta shekarun baya wannan shine rashin kyautawar duk da cewa daga baya ya zo ya sani amma bai zarge ni a kai ba ya yi jim kamar mai ciwon baki alƙali ya ce kotu tana sauraron ka saɓanin fa sai da ya kalli sashen 'yan kallo sannan ya juyo ya ce dalilin samun saɓanin ɓoyayyen sirri ne da ko shi marigayen ba zai so a fallasa ba gara dai a bar kaza cikin gashinta wai Allah gaskiya hausa da suke ca mutuwa mai tona asiri yanzu in ba don mutuwa alhaji haris ba